الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالى tabbata الله صلاة salatu ya ce ci da aminci ne tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am ne kakan zubuta tashi da kakan littafin ijma'u salaf fil i'tiqad يا الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى هنا نتصف قيد قبكو يم اتصف قيد بيني اتصفوني تي ابريل 2016 سنة الميلادية إذا تجي 80 دعنا ما mai bayanin labe zai على a والجماعة da wanke a wacce bayani ya ciye zai da a lusunati wal jama'a ba na ya ke da yankun yandoro mini abu ya bai zuɗu yari ko ya bai zu ya buya ya zamu ya gani biyun sai ce gun da bidiye nan ya yi firaku dala wuncin bai na wuce wal bakariya yanda bakariya bakariya wuncin ajajiye ba bakar bunu ukta abdul wahid bunu zaidi ko na jele gan an gi rayu yau wunji na bambe na hmm. ngani a zawon shiga idi haki da ga annal atfala wal bahayi malayi na bil alam a ga yi zakan shi gangani da dabba shi kawai ga dayan kowace jan azaba ya eh, wata وهذا الكلام على خلاف ما عرف بضرورة العقل يعني تو ايه غنن تو ولا كان كلمة وقد يوجد اجي je gbogbo nke kabara ashi wagadan kanin yawon ebe ba nun gaji ke gaji kwanan kwanan na nawa cimin ɗaya na na wunde tasiri ngalo jaji ke jaji kwanan ne sakpa yan bidiya da wato da na ne suna ga wato kewa sai jima ma ke za ki shi a cikin da ga fahimta nun da la'adi ne wani gaya ta irin shi wani ko lawahum qadariyatun ngato albakariya wucin shi kira akida qadariya shi dan da hausa yamma وهم أصحاب الحبة والقيرات والدانق أغيزيجي جماعة alhabba إيه كتو إيه سوسو والقيرات كما قيرات وليه قيرات فاتي من يديناري ko aga dinari gashi guwo nimi nyugo gashi uyo ngai ga alqiratu yani bi adani ku adani ku ga 1 over 6 ne dinaro alladina yazumuna albakariya wace ga daga ga anna man akhadha

si sile yi lanin wanzu musuluncin ngala ce ya ga a fabul habbatu wal kirato tuyo ko alhabba ya susu ni? wa ya muna mai ya muna ya daya ga na man a kasa habbata ga zani ga Allah ya susu ni na ma'ana wa yi shakafa wa yi shakafa susu yi wa wata gumi sun ko yi gombi na yi ni wata kiyo wata kila sun so aw kuma kirato ni audanikan ko madaniku ni mana a dinare ni latu da su mutuwa ka sanni mini ubo haraman yara mu na gaza na ga gina fawa kafirun kafiru yo wa qawlun ya kaunar khawarij ya gana ganin biye ga yin khawarij ta jan abin nan gwanin nan zane no ne zane yi nan ko jikiyo ko to ka bayi rudo sanan malokan kabari na sun gole a kina da sunnati wal jama'a wanda ya mu'minin bi imani fasikun bi kabirati ko ya mu'mini da imani amma wani fasik ya bai tan kabari na nan amma albakari ya shiga wani musulunci lalai ta hallo shi ne kibo ni ya shiraku abdallabu o ma le da zai tsato tun tsaye nan ga dikiyo ga juya ba tsarin lokacin ya ka bayar da kai da ya alu sunnati wa jama'a jona da kyau da gaibi imani na wani muminin bi imani fasa kun bi kabira ke ko mai ga alfasu kul miliyo eh maga ta yin zunubi ya ka da wucin uci majin ba nga ba sa ko fagi wa ba sa ko ji azaba amma ka go jan azaba wa gunan sai da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suke rike zila gangani mai khawariji ya zagaye lokacin ya kaba yi ne ko ji gani ko a wari jaga wazo musuluncin musu ku wani a wari jaga wazo musuluncin wa maga da ce. kuyo zila maga wa yazo musulunci a maga da ce wajen mutacin amma to mutazila to a wari jaga zanenin ifa alkiyar ga da gano na a in ma na wari jo mu tesla e ga alikiya ma da jike a da jiri e. ni amma ijo su kuma jike a kiri za mu yi kafiri za e. mu mu ke nan mu tun manzila tun bainal manzila tayin Allah kiyaye gawal jahamiya nan da jahaniya ji a ada'ullah jahaniya ji maki kwayo wa humul ladina yaz'umuna anna al-qur'ana makhluq agayi bai da dayin da cikin alkur'an wa jani to juna wa annan la azza wa jalla lam yukallim musa jami'a shi magai da ga ce ci ga jani musa yin wa annan la laysa bi mutakallim a magai ga ce ce ga yin la ya takallama ga ce ce ga wa la ko wala yura a maga a ce ciya wala yurafu lillahi makana maga sai shige da nabi ma'ana ya ji nasiya al'ulu wal istiwa wala yasa lillahi Arusha, maga Allahu da al'arsha wala kulusa maga Allahu da al-kursa wa kalamun kathir akra hikayatu na jami'a wacce na ga dididi sarawun ne na wato ne ma ku gane wa mu kufarun da na ji kafiri ma shi ne ji da na ji kanin a ada'ullahi na ji maki da su kona fa hazaruhum ya ji shi ya jami'a shaga ibe jami tuza ne ga jami bunu safuwa ne na ko na wabidi iwula tukin ya tilmi na salmun akwar in uca jami bunu safuwa ne wu ko ebe na jami bunu safuwa ne ga ci da sifa maga mumini sha da tsociya maga alkur'ani makhluk maga da bai sarauni ko ẹgbẹ́gbẹ́ ga jáà múlù sọfúwán ńgbà a sun jáà dirham nga mula na bigi fo jáà ko jira ne ko amma jáà dùnmù dirham so amma kami hau jáà dùnmù sukun ade zanun jiki nan mula kida wancin wuna mini zai ja la wuna ga jáà múlù sọfúwán a cikin spread news man wani wani adli دعها خالد القصري بالجعد يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا مسلسلين الداني abin sun ja da dirham zo ka ja mun so fa ne abin da bi abin sun zo amma wa ne ga yabi na ja da bin dirham so ko abin ja mun so fa ne sun mun ga ti da no in ga gan wuce ma ga she ba ni ka za ga to tuwa din a jirabiya ga wuce ka ta ka jirabiya ga wuce alita ga ji kyau a ga ebe ne zai dan moto sun ga ga sun ta ko a jiri ga nono abu abula fa la sharin wa tuba ji daga kira shayara shi amma ebe na abula fa la sharin na to kira shayara na tuba ji na ga kira shayara shi to albi ne no wala ce jirabiya daga e wucin jabu mun safwan ga mu'min ja da tsaciya no ne zuma jidediya illa zina asanul husna wa ziyada jamu ga Allah da al'arasha ya e goma daidai ar-rahman al-arshi istawa jamu ga su yake yi nan ezu maji daidai tilka rusul faddalna ba'dum ala ba'din minhum man kallama Allah wa ne ga a jirar da sayari na ji very very important ga waqifatu ga waqifa jima wa hum allazina yaz'umuna a ga zai gada sai daganga anna naqulu innal qur'ana kalamullah a ga idai sai ga alqur'ani don sai ci ko wala na kulu gairu makluk ko ima ga gairu makluka wa umu sharul asnati wa wasu haji masu ba ga zandoro no dogon yi daga yakin alwa ki fatu ya gubila ni ko wale gan duk idan e ya fita cin alwa ki fajo jami'a ya e. amma ala ki da yan ja musulawa a caya sai bai ga alkuranu kalamun la ci masu su amma ai e ga gairu makluka ebogo kazalika aya ayati wani tasabina sabilil mujrimin e bugo ne ga dina bai zai wuce a ki da wani uga ta clearly ga luwa shi ba wa luwa an yi ne e ki e ki la maro ko amma wai ga gabumbunu ko jiji yan da jiki an alhalfazul alfazul mujmala ji mai mun masiba kamar aga da hanwa wadan da dalilin dura ɗaya yi matsayin yawa ne misali ganin nan ko gujo ko a kayi da jangaci ya hannu ke jiye bu wagagan yawan hajiya ko muke gagan yawan jaya is very easy na to zai ga yake kida da da wancan wajo ya ba mini a wa ita wa easy amma ga gagan ga tiya suku a na jiki nan wallahi wurin ebogo ga wala ta ku fil qur'ani bil waqti qailan kama qala atba'un lijani wa afjahu ale ga atuba wani jami da wani ki dan kalkul qur'an ga da biyan amma wuji kina wuso e wa ga ji da zane ji amma ga ji da zane ji a ga ka ne ti ji da ran ko e da ti bo akida wari bi da ya ko ji ga ne ko amma a sai ne ga dan e jin a kondai mu zai je ji khawari ni ci bi takafiri na ko ji ga ne ko ye yede mai ga ki ake alalu na a ke ba baya gariya safin wuce alwaki fato wato a zai ji fahimta din a matse ba ne ko dani ko ji gani ko a ce da ya za jeji da a akida daidai a ce gai gani na cewa mato ba ba gara mini abuwa don a da aladi ne khalili fal yanzu a hadukun man yi khalil kuyo ko ga wallan zuya lazuya shi wa umar lazina ya zo muna ga su shi dagaga anna na kulu gayya ga anna alqur'ana kalamullah ko ya ji ga alqur'ani ya ga sai ciyo walakin alfazuna bil qur'ani ma lafazihi bi alqur'ani wa tilawatna bi bayan qur'ani wa qira'atuna makhluqatun to toji wa hum jami'atun fusahun ga sa jami'a ga asa mangole filosofin da ta tsayi za ci ga gairu wuce jo lawar rafida rafida jimin wa humul ladina yatabarra'una min ashabin nabi a gai zai jaja gan a yagwawa daga sahabi shi ya nufi sa sallan ma wannan ko wa yasubunahum a ci mai sahabi ta kunan wa yantaqisunakum a ci mai ja mutunci nan wa yukaffiruna na ummata a maga mai bata shi kafirin nan illa na faran yasiran sai da dai gimi ne abu wa rafi tirafidatu min al-islam fi shay rafida da doro musulunci ba kin wa gawayo da sun na la zando na gaji gaji raf da ya filafa ya na bakar da umar da sayi na usman yi nan kowai ja to ko kowai ja kafiri nan kowai ji tafsiri ya sahabi ne kina nan ku ga sahabi bata ji kafiri sai zabe gimi ne abu nan ko nawa ne za su da magana ga imama albaiti ya bu wa don yau nawa ji gane ko amma na yara da na kaku na shi'an iraki ji awa da zai ibn ali ibn hussein ibn ali ibn abi talibi na a lujin bara a da sayid na umari a mulujin bara a da sayid na bakari mun ci jin da ko ji gane ko kaku nun gan wa'aji bara da bakar ga umaru ya na suku a ga a ya mu ya mun ce gan rafattu muni ya mi ya ce ya yi mani boko na fasun mu rafida ta ya ga rafida ko ji gana ko dan ba ga masu ku a cagan ade zaidiya imaniya kaisaniya gulat a cagan su rauku da kakai lomina da sunake mutaniya الفرق بين الفرق يا عبد القادر البغدادي lafi musalli ko littafi dai kakayin Allah kiyaye so wa ne gan rafi da shi a ga yawa da mai sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ile sawai ta ga wancin majidediya a ji sahabi annabi to ko daga wancan majidai da ibuna annabi sa sallam wala tasba sahabi ga ji sahabi shi to kuma law an faka adukum misla uhudin zahaba ma balaga muddi ahadihim wala nasifa irin ga ji Aisha to kuma gaji Abubakar to kuma ga Umar to ga Usman to kuma ga Hafsa to kuma ga Muawiya to kuma ko ga ji to kuma ga ji to kuma ne sahabi shi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a shi maga ke jafi daga umtili a muhammadu biya sabin kadir domin ba da ani din ilal kalil a ga sako a nin muhammadu matilas da sabin jajiri da ke adin ruwa sai zaje yi kuma ce ga zawuta ga ga ki ɗo musulunci wanda ce ba zawuta ba da ke ba suna ga aji a azu musulunci ga mala shi a je gwadi na yi sabi a ɗin sa sallar jiga gwade na yau eh, sai na so ga tsanin tanki gawal mansuriya ko ga mansuriya jiman e janib vadilo ba sa ne ga abi mansur ejili nan ko ugan unto ga wun imamu mi ya gyan sai da alijo ko kuma ga allah allah lo sama kuma bi da ga wun ya nabi kuma bi da ga wun tuci kuma bi da ga to ta wun le ya maci ko al-mansuri a shi majiyar da wasu da alkiyamiya a majiyar da biya jina a majiyar da biya naya a ga aya ne biya cin a jina na wuce ni mai shi ni mai shi aya ne ma biya kiye na na wuce bai bai shi a magan halalli wani wada so bayan zagin doro nan hata ta yi zagin na je mai zaun maharin yan na yi gogo egin zagin fatan ga halalli wani wajen harkar gani biya yi nan amma da a ga to dabba na suna ta to ya gya gangani da na kai ɓuci to ya ge to caca ga ga wuce ɓata lalliwo fiki na ce fe continue harbe bai zamani na yusuf ibn umar a sakati ko inda dai iraq zamani gancin su kuma ci jikiyo mun cagwa sun abu masu al'ijili a ci jikiyo a ci a ci wani almansuri a nan mini zuji ba da mini shi yashin gowun rafidotun akbasun rawafi da aji sakwa ga mini ya rafi da shi gowun ga ita jiya man katala arba'i na rajulan mimman khalafa hawahu a gaza na shi ba wa mini zai ji hali a kida a banan da khalar jannata ga ga da aljanna eh? Nama ke ga aljanna da ha ha ali ọlẹ́ dánwò kọ́ yóò lé èdèdè yìí nù ndidi àìdí àpàká káyìndì náà má pàtó ọ̀gá bẹ́ẹ̀ tì lèkè wá sọ àdé ajá aláàlú sínú ẹ̀yà awú nira ọmọ ẹ̀kúrú mu mi ní mú tààmì dẹ́n fọ́ jẹ̀zá awú jahannam zan ga mu mi ní bẹ́ẹ̀ di àgẹ́ ní gàgbú yẹn ní jahannam wọ́n mu lẹ́bí náà yóò hàn ní kú nà nàás àgáyé bẹ́ẹ̀ yẹ yíyan bá bàtà wasa ilu na muwa na wace ya dukiya halalli lalliya mukiya alalima Allah su wa wata gan la ta kulu amuwa na kuma na kuma bilbat daga ji dukiya da jiga ne gama nema wani mullazi ya kula a gan akta a jibrilu alayhi salam bin risala a zama laika jibrilu a cimici na wanda kula da ya ne sa salamu la sayyidina na aliyanin wa zawar kufrul wadih da ga kafin na ci bangbano Allah zai la shubu imanin na imanin su a ga da kafin kirin na bani sana uzu billahi wa na uzu billahi dole e gairi na na ga a ga malaika jibril da ke da shi ko e gairi na ga a shiga ne ya rafi da shigo na jiga sayyidina ali biya nabi indi kiyo a biya da kemi mina kwankwami kwankwai biya da jinin a cikin so ya tare malaka ji tun da ba sai na ali malaka ji ta cin biki wuce da ko wuce da wuce da jiki wuce ala da ya annabi muhammad sallallahu sallam ko har tu babu na alqurabi a jaga gaga ila anu sahibar rish ga da sai bulana ke zane ji gwafanin zane bane kiyo malaka jibril man na duwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wal iyaz billah ta wale ga a mansuriya jiga ta idan sa idan sa a ga wa gaza shirawu ni ne zai ya ali abanu wade wada alijan nan wato ci ke mina zabe jiji ya zawo wuce ji shi ba rubawa ne Allah kiyaye ne Na wasu ba'iya sabaiya shi ma wa mu rafidatun kazzabi rafida jayo gamana sun ci shi aya ga sabaiya e eh, junis ba ba abdullahi bin saba yahudi na ga sayyidina ali ga unga ce ce ne ko unga mai zama fa na kayan ga da nasi ga imamu ta sayyidina ali ne ko ne ga no to ka foundation shi an ce lati shi na lai biyo eh la saba al yahudi be

aswa asaran fil islam min alil kufuri min alil hal idan masiba na za su da jina musulunci wani ko in ugan to ne kafiri da jina musulunci ne yau ta nole rasu ba biya wari jiji kokai na ajiye jiji kasu kem na ajiye a sai gani ne ne jewu ne za a yi jiyo sai jiya wa zana a zafi shi shi nan kawari jiji alakuda wuce lomi tudun ke wazo na ajo da ya shi cina shi aji alakuda wuce lomi tudun ke shi a ya jiji aji ya yi jiji ya yi musulun jami kokari na ya yi lafin lori na toji na dangwa musulun ba na alama wazo yuzi ya zuje yuzi ya kasa riji kem na maji daga ibn al-alkani yan gani bi nasiru tutu da zalmaci ne man koyan shi aji a cikin kuta tare da baga dadinin ke su wuce a kungiyar na suna wasu nufin minar rafi jama'an da ke ne rafi da jami'ai ya kuma na ajaga aliyun fi sahab ajaga sayid na ali da girgija wanda sama waya na ajaga aliyu ba su kwabla yau mil kiyama a gaga sayid na ali da kika ne fa'al kiyami nan wa za lu ka zebon wa zuru wa buta na ɓata yi gamanin wadda shi ya yi daga na sama zai zuwa ce ji gane salam mana sai na lige ya yi adonin ko sai na lige cinon alakiyar ومن قوم Zakaru, Aliyan ya إذا ذكروا عليا يردون السلام على الصحابة. ولي إن رد يا بعض lọ́wọ́ zaidiya zaidiya shi man wọ́n mu rafi da tun rafi daga so mai mo Wa mu ladi ne ya tabarra una min usman rai zai jilali bara da sai na usmani wa talha wa talha wa zubair wa zubairu wa aisha wa aisha wa rawdal qitala ma kulli man kharaja amele ga da dike ne za tiya da gun kun zan duwa ni ga tiya ga waji jihadi ne ni da ali amma be kon condition za su da zuriya sayyidina ali bo barran kana afajiran hatta ya galiba au yuglaba amma sai kun karkashi mu har da kafin gadi na sarrafa gadi na sarrafa ce bari ne a ce da yin motar su da kushiya ji ji shi an ta ce da a ce da motar za guda ji ke ya biyan ba yawal khashabiya khashabiya jimin ko khashabiya ji ɗaya ne gan wa lai yi kwaji yan har ka kuna imamul mahdi a da ya so kai yanzu da bi uzuri wacce ki kata kwajin alau a ga yanzu bilai mutu al-muktar bin abi ubaidu lo al-fisal fil milal wa nihali la bayani da yawa wam na bi kauli zaidiya wa shi'a e gari irin zaidiya da shi'a shi ga ga to kashabiya shi ga wa hum fi ma za mu yantahiluna hubba ali muhammadin a mai daga ganga ya waza ne nan muhammadu dunan na samu waza yi kina wa bu ga mana mazo balu mu khasatul mubgiduna li ali muhammadin a ga idan dan ne na albayti wa kuma ya daga suna yin na zun da yake ne inna ma shiatul ali muhammad da shi ya albayt na gai almuttaquna da shi da sai to alus na da yawa su sunna nan wal asar nan da yawa sun asar yin sa ya alibi ne man kanu wa haisu kanu da na ne bana ga dan ne alladhi yusbuna ala muhammadin sai ga boya sami ali sallam wa jami'a sahab muhammadin bin sahabi ali ne wala yakun hada minu bi su'i amma yato zan da ce min yan sahabi ya tuje da wala aibi amma yato zan da min yan sahabi ya tuje bi aibu ya wala man qafatin a mai ake yin zarin doro ni na ba kamar da kada hada mina sami mamadin da in zando na gadin da bibiya ke hajji a nabi jo au ana alaihi ko muna aibu ya bi aibin nan au tabarra amin a hadin minhum ko ga ya gwa wujen da zai ni na wa nan au sabon ko mu ja tukunan kunan au arrada bi sajin ko mu mu ja mutunci nan wa ta mahum kowar wa rasidiyin da wuce rasidiyo mukhalifun na libanan kabitun ne da saɓanin dalun na jiki nan na ginin na wagon ga wani goyon ya nabi da ya milatu a nabi kun in kuntum fi yi bunan laha fata bi uni yi ji hukumullah a mai ga yi wa nabi ya magana ya labi tun a nabi ya mali ga nabi ba ya ba alkurana ya ba suna nabi sa sallama ya lagwa sun hadi sun ha nabi sa sallama ya na jau sa nabi ya ga na ga ya da jau politi a nabi ga ala mutaluwa a nabi jan rama wa fa aljamisha ya mai ji muta ko na annabi fasalan amma hashin nisa annabi kane zaji jima'a da zaji duburo na shiyar ne jiyan a ele ga adina a wata buda annabi sa sallam zaun da yi ne gai ba shi a jimagai mamu a yi ne gai hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina wa sayyidina bakar ji tabbis ta ke zai ke fata min ya sahabi jona shi a jimaga nawa sayyidina ali da fala ga zandoro annabi sa sallam wayar ya imani ya sayyidina bakar shi a jimaga jeriyan kafirci ya sayyidina bakar da umar sanin ya mito annabi da wani sanin yi wa annabi da wani lawa an malka uwa ne gan shi ya shiga a gaga alisunan jenalu baiti ba in ba ta ne ga wuce nun alisunan jenalu baiti ba littafin suna benin to al-bukhari to muslim to sosne ne ke bayan racu ne ba biyan farla sai na yi hassan hussein al-baiti sallana na fashi na bata a jisu ne kimo ara na na ba ku bi no number two ka kin ne to ci ne waga da yi dole da kyarwa ne za gumbo kawai da fatima waje fatima gumbo waje aisha gumbo kashi da baki ba wani zani a nabi nan ko kai na joto da baki ya bo muhammadu gayo inda zaɓin jibo ya hannu da zama hannu da jiya wanda ki ya yi botu babu na diga ba ku ba a yi like automatic ya rege to suna ya fa jagawo hassan da hussaini ko to na hassan da hussaini yanayin eji yana na fatima ajiye ba ne dole yi bo boye ga da zama hannu ya ce suka ji hassan da hussaini shi a bai shi ganji zuwa ya gata da ko a sade goyi zami a nufi igan ya gaba jeri kiki da ki alamayin ngba sami ya zuga gowar wa a ribet na dole su ganin fada a nufi ko zuto no shi a shiga kano wa ribet na soga soga sai na baka da mobi da usmani kafin jesu ejan nalo e it's like nishanji nishanji ga wa ji ni ga nabi isa so ga ba ni muhammadu lẹ́yìn wọ́n ṣàlù náà lọ́wọ́ ammal khawarij kọ́ amma khawarij famara ko mina dini azun adinin wa fara kun milla amma game milla adini a nan muhammadu nuna ne mai su ne gaga sarauni inda khawarij azun sun cika azun a mai ganin buka ganin azun wa sharradu anil islam ko amma bici zu musulunci wa sharru anil jama'a amma ji shi ke jama'a lugwa wa dallu an sabilil huda amma jinke kwen ba lugwa wa kharaju ala sultan amma tiya ga gu ya doshi ji wal a'imma gan be mun gan be nusa ji gan ma gan be da shi yake nan ko wa sallu sayfa lil umma amma yabi koyi na ga gu musulmi nan wasu hallu dima'ahum amma dukiya mai gaya musulmi na jalalli wa amwalahum nan da dukiya yin wa kaffaru man khalafahum amma ga zanen ga aliya bana ji kafiri illa man khala bi kauli da ga zanen ga gairi yana wa kana la misli kaulihi ku ce ga gairi yana a gana ko warra ayi bi na. wa sabata ma un fi dari dalalatin da wancin make ke yi kilo ci da ni ya buna wa mu hum yashtumuna ashaba muhammadi a bai gi sada bi to ko wa ashabi yani de yaluji wa sari wa ni min wa gwadan da wayar mu na bin kufri wala zai a mai ke kafirci ta daga wucin wucin ko ne ko rauna khilafun fi shara'i din wa sunan islam a mai ne ga ga ne ba ko da ba shari'a duniya mutuncin wallahi minu na biya azabin kabur a majiman da azaba yan kabariya wani alhaudi a majiman da alhaudi yan, wani shafa a majiman da yan, wala ya kurju a hadan minan na ko a majiman da zan ci gajin daga yana ba wa hum ya kuna jagan man kazaba kazbatan da na gasu nan ni. Au ata sagira tan kula tu sagira lo zunubi tu kan gimi aw kabila tan kula zunubi kabari ni bila zunubi fa ma ta ni gari tawbati wuce ma tu nabi tuba ne fa huwa kafirun a wali ga na ji kafiri fa huwa sindara magudan khalidan mukhalladan fiha abadan wa hum yaquluna amma ana gan bi qawlil bakariya fil jan fil habbat wal qirati khawarij mai gairina al bakariya je ga yakin al habbatu sai eh, su sun ko wal qirat yan ne bi qirati ne ale gan al khawarij ko ayaye gan wa je bona tiya cibu sayyidina ali jumaye kuya sifino na ko amma ga la hukma illa illa lillah ko amma ga aji barabe sayyidina ali da zai ga la mitune ko ko mini ya gane juna ya gane suku a ya zane yin tun ka ya iri na ya e ga da shi musulmi a cikin raguwa ko a maganin kakan kishawar da zamanin ne abu lalal maududi sai da kutub hassan Ulbanna, shukri mustapha usama bin laden abu yayan libi abu muhammad al-makdisi alwar al abu muhammad al abu basir turtusi muhammad yusuf sai da fadi abu katada ta ne bata ti shi yaki jayo ti shi ya ware jayi zamani na ne ebe kibo ta no rapsun igbali ta fiya wani ji ya Wani lami tu ga hanshi kowa ga hali a ba na wani jigu ido ha a rajulu aladi ne salili fali yanzu ra dukkan man yi khawariji jiji ele gaya da su ga lokacin zunubi ku ci lokacin ka ba iri alatin ya kyau a malawa ju alawa wa alawa ji alawa cin mulki alali ma annabi sa sallan da izi ruwa ga ji ku ji kai da shege da ce bi na ku hatta talqauni alal haudi ko khawariji ma elaji bara be zando ne ga ali abani ko a mai lagashi kafiri babu yin dalili ungwayi ke gano ci babun nan wajen ga dole sai zaga a kida yin kira ku ba misali kyawa kida wani ba ta kida wuce wagu kwekwa kan gawa ya kare jiya ko gagwa sun asali su ne a wari jawa da wari ko ladi ganewa to gani tafsirin gil kabirati ko kowai ne zuwa gbazandoro sallah sai zane gaji a fi da yin yi ne ko kowai ga ala abin zuwa musulmi zuwa da ala aji jira da sauran ne nimi a nimi kiyo ne so usula wa ne amma dai dabu na waga ya ji rajiya yan bidiya shi a ga sai tuwa gango ce buda ga ji rajiya mu hankila ya ke za ka zai yi na rajijin nawa bane da ya gagar gire ويتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عادي da tashe mun jadi foro batu ba ma kan wai tule ne na ne ji da wani bidiya ne tu yo eple daga waje bugu a jira jari ni ga susu da ne ya nan wa da ya ba ni magaji ko ba no ci ga shishi ko a ga gaskiya

ya ji rajiya mace jari ne da ya nima kuma mace jari ya ji rajiya ibn arabi ne kari tashi ko ibn arabi ya ji rajiya ibrahim saula ne da ya nima kuma to ibrahim saula kila ya ji rajiya ga wancan ya ga ibn arabi su kuma da bane da ya nima kuma na eh. ko ba mun ci gashi shinga eh eh ga kaza kaza kaza kaza nan man kaza ya ga ne gaskiya wasu sun ba ruwa daga irin wuce da wucin lawo ga ya gwane za ta yi gaza dede ne wucin masu suna ya gawo gano itinin wa tubaji daga ga wucin ba tubaji daga ya gaza dede ilin da zina tabu ya tubaji wa aslahu a majaraji wa bayyanu amma bayani jin na ga tuba wani a wa ya gaza dede shi wacin su su wacin daga irin wucin ya wa mara contrary to it ya wa mafi da hali ya fa'ani kuskure ina lawa na al'aslu ba kawo ma kanin alama kanin ma'ana a kira wancan ya buwa yi ta buga ta kwantini da rajijiyar ko Kawo maza ga wato tuba je ne a sake girar jito su ewa kibo ewa ne da na gashe ba zai fita kada ya wasu plate ya wasu tv ya fi kasa yake ne a mita ne yau za mu shiga a shishin yayin bidiya shiga yi su su gani ne za su ba shi kawai ne ewa ogun ewa da yale da yin lokura ya ni yau suna ladona ne no usu suna da mu ko so waga ji muwafaka da wari ji ko mutazila ji ko murjiya ji ko kazan ji to lokura ni ya shi ni eh, ta eyo eh, yana yi ji gana mun na na kashi eh, sai ba ga jiran jiwa ba ji ta ya ga ba ji ta mu za sakatta an ta wasa sakattu ana wa ga su sun ci su mata ya rufu jahilu a sayi a minas saqib wata jahila da ke wagan nage hmm? na jikiyan ni na jaran kyogo on ko fitila ni ko Imam Ahmad. Rijani. so yaka ti ja abun na for now wal ilmu indallah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah